alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu wanda muke kawo muku bayani akan magungunan gargajiya da suka shafi cututtuka daban-daban shirinmu na yana da matukan mahimmanci wanda ya kamata kowa ya kalli wannan bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe musamman ma'aurata waɗanda suke da iyali a domin a cikin wannan shirin za mu kawo muku bayani ne akan maganin karfin mazakuta ma'ana maganin karfin gaba me yasa muke son mu kawo wannan eh, magani mu mutane bayanin magani a nan cibiyar mu ta alwahada sai daliya cibiyar da take bincike akan magungunan gargajiya mun lura akwai wato koke da yawa da ya shafi raunin mazakuta so da yawa za ga akwai wasu ba'arin mazaje da za ga cewa ba sa iya kusantan iyalinsu sai bayan misali kwana biyar sati ɗaya sati biyu wasu wata ɗaya wasu wata biyu wasu kuma ma kwata-kwata ba za iya kusantan iyalinsu sai sun sha kwaya wanda karshe wannan kwayan bature din yana iya haddasa musu wani illa a jikinsu to sanadiyan haka za mu ga cewa ana fuskantar matsaloli na zamantakewan aure za ga wannan na iya kai ga wasu daga cikin iyalan musamman matan da mijinta baya iya gamsar da ita sai ta kashe aurenta wanda ba karamin illa ba ne a cikin al'umma kamar yadda muka sani manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa at-talaqu ita saki halal ce da Allah baya so halal ce ta halatta amma Allah baya son saki har ma a wani hadisi ake cewa idan aka yi saki to sai al'arshi ta girgiza saboda girman saki Kunga kenan kawo irin wayannan fa'ida na magani wanda zai takaita wato sakin da yake aukuwa a cikin al'umma yana da matukan mahimmanci abu na biyu a za mu ga cewa kasantuwar wasu mata mazaje ba sa gamsar da su sukan je su aikata zina kuma zina ba karamin laifi ba ne yana cikin kaba'ir kuma yana daga cikin laifuka da allah ta'ala ya hana mu allah ta'ala yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan kar ku kusanci zina alfasha ne akwai hadisin da ya ce kuma a zina yurusul faqar zina na gatar da talauci bala'o'i da musibu suna aukuwa sanadiyan zinace-zinacen da ake a cikin al'umma to so da yawa za ga mace takan je ta aikata zina kasantuwar me saboda mijinta baya gamsar da ita ta yi ta kwamfula akwai wadda matar rubuta mijinta wasiƙa akan cewa to yanzu da ba kwanciya da ni idan na je na yin zina mai kake eh, laifin wane ne ta ce ta gaya masa kuma ita ba za ta yi hakuri ba akwai wadda ma ta ce gaskiya ita tana zina ne saboda mijinta baya gamsar da ita muna receiving irin waɗannan complaint shi yasa yau muka ga ya dace mu yi mutane bayani akan magani ingantacce wanda muka tabbatar da idan an yi amfani da shi da izinin Allah za a samu dacewa kuma al'umma za su amfani amma kafin mu faɗo wayannan magungunan muna roƙon arzikin ku ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna wannan kalman subscribe din kuma za ku ga alaman ƙararrawa ya fito sai ku danna alaman ƙararrawa. wannan zai ba da dama muna sa sabon bidiyo a sanar da sannan ku danna mana like yana karfafa mu wannan subscribe din kyauta ne ba za a cire ma ko sisi ba ba za a taba ma ko datan ka ba ko wani abu naka ba amma mun muna amfana da shi menene amfanan shi ne zai sa mu samu yawan mabiya kuma wannan zai karfafa mu mu ga cewa jama'a na amfana da bidiyon mu a yanzu sai ku biyo mu ku jin wa'annan magungunan da za a hada domin maganin karfin mazakuta na farko za mu nemi garin tafarnuwa wanda ake kira garlic a turanci za mu samu garin tafarnuwa cokali biyar bayan mun samu garin tafarnuwa cokali biyar akwai wani magani ana sai da su a islamic chemist irin wannan chemist din kenan ana ce mai kurfatalu shi wannan kurfatalu za a samu cokali uku za a hada shi da garin wannan tafarnuwa din sai magani na abu na uku da za a nema shine a nemi garin citta a daka citta wato jinja kenan a daka shi bayan an daka citta sai a ɗebi cokali biyu a hada da garin garlic da garin kurfatalu da kuma wannan citta din akwai maganin da ake ce mai fijin shi ma ana sai da shi a islamic medicine in ka je wajen masu islamic medicine idan baka samu wajen wannan ba za ka samu wajen wancan shi ma za ka nemi cokali biyar na fijin sai ka hada su wuri daya sai ka nemi zuma kwalba daya ka cakuda da wa'annan garin maganin da ka hada din to za ka rika amfani da cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da yamma kana sha da izinin Allah in dai karfin mazakuta ne zaka koma wato kana da karfin mazakuta wadda zaka iya gamsar da iyalinka idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi sharing zuwa ga facebook eh, da whatsapp sannan kar ku manta ku danna mana like ku yi comment idan akwai abin da baku gane ba a cikin bayanin nan da muka yi na maganin nan kuna iya mana tambaya a wurin comment kuma insha Allah za mu ba amsa kar ku manta ku yaɗa bidiyon nan saboda sauran jama'a su amfana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh